Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na la'asariyar yau Juma'a 14 ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafai da su ga kanun labarai. ga kanan labaran kasar faransa ta bayar da lambar girmama mafi daraja a kasar ga marigayi arman saldin dan jarida kafar yatsa labarai ta afp da aka kashe a ukraine cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yatsa labaran afp na faransa shugaba emmanuel macron ya bayyana marigayi arman saldin a matsayin jajirtacce kasar india ta shirya tsab domin harba kumbo mai ɗaukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau juma'a idan ta yi nasara za ta zama ƙasa ta hudu da ta yi hakan bayan amurka tare da soviet da china a yau juma'a ministocin harkokin wajen ƙasashe sama da ashirin na taron shekara-shekara na kasashen yankin asiya kan al'amuran tsaro a birnin jakarta na kasar ta indonesia kanun labaran kenan to bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar niger sun ba da sanarwar rufe wasu makarantu masu zaman kansu da suka hada da na firamare da sakandare a wasu jihohin kasar bisa zargin keta ka'ida. Lafal an za ka yi ta sai kana da hili wanda ya isa ka yi komi da komi kilas ga yadda ya kamata ka yi ta. Wasu ƙwararrun likitoci a kasar Ghana sun gudanar da aikin da shan koda ga mutane biyu. Karin farko da aka yi irin wannan aiki a cikin kasar. a ɗaya bangaren kuma wani rahoton zaman lafiya na ƙasa da ƙasa na shekara ta 2023 ya nuna cewa ƙasar ta ghana ta faɗi daga matakin farko da take a kai a jerin ƙasashen da suka fi zaman lafiya a afirka ta yamma to sai dai manazarta na cewa hakan bai zo musu da mamaki ba. ko a watan da ya gabata ma an samu wani shugaban gunduma ya ji ana zarginsa da aikata wani abu da ba haka bane ya dauki mutane ya tafi da su abin ya zo ya zama rigima har aka zo aka wa ɗan jarida ciwo kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin mu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel to amma kafin duk waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Kasar Faransa ta ba da lambar girmama mafi daraja a kasar ga marigayi Arman Saldin, dan jarida a kafar yada labarai ta AFP da aka kashe a Ukraine. cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yada labarai na afp na faransa shugaba emmanuel macron ya bayyana marigayi arman saldin a matsayin jajirtacce a aikin shi mai cike da san aikin shi na yada labaran gaskiya da tattara bayanai bisa hujja a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum game da ukraine cewa sanarwar da rasha ta yi cewa jiragen yakin ta na ƙarƙashin ruwa masu na'urar nukiliya ba za su shiga atisayen ranar jiragen yakin ruwa da za a yi a st petersburg ran talatin ga wannan watan na yuli ba mai yiwuwa saboda dalilan gyara ko kuma rashin wadata haka kuma ma'aikatar ta ce akwai kwakwara alama da ke nuna yiwuwar dalilan tsaron cikin gida tun bayan ta da kayar bayan da sojojin wagner su kasance daga cikin dalilan da suka sa aka ɗauki wannan mataki ko a jiya alhamis ofishin shugaban ƙasar ukraine ya sanar da cewa har-haren rasha ya yi sanadiyar kisan akalla farar hula uku tare da jikata wasu 38. kasar india ta shirya tsab domin harba kumbo mai daukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau juma'a idan ta yi nasara za ta kasance ƙasa ta hudu da ta yi hakan bayan amurka tarayyar soviet da kuma china kumban mai suna chandrayaan 3 da aka samar da kuɗi dala miliyan 75 zai ɗauki tsawon watanni uku kafin ya isa ɓangaren duniyar watan da ake cewa south pole a watan agusta south pole ɗin wani wuri ne mai mahimmanci saboda nasaba wato da masana kimiyya suka yi ittifaƙin cewa akwai ruwa a wurin an kira kumban da sunan chandrayaan 3 wato jirgin wata da yaren sanskrit an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar rufe wasu makarantu masu zaman kansu da suka hada da rana firamare da sakandare a jihohin Doso da Yamai da Maradi da Zindar sakamakon zargin keta ka'idodi. tuni da kungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu ta bukaci ma'aikatar ilimi da shugabannin makarantun da lamarin ya shafa da su bi hanyoyin warware wannan takaddama cikin ruwan sanyi domin kada lamarin ya shafi karatun yara wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani makarantu masu zaman kansu akalla 36 ne hukumomi suka rufe bayan da bincike ya gano su da wasu tarin laifukan da ke barazana wa sha'anin karatun boko za kuma su ci gaba da zama a rufe har zuwa lokacin da suka cika ka'idodin aiki a cewar ministan ilimi Profesa Ibrahim Natatu. ai sai ka zo ka tambaya a ministar a baka izinin ka zo ka yi wannan kinka akwai wanda ba su da authorization kin overture ma an ba su izini na creation na ba su da izini na overture kuma sun zo sun bude me ya kamini ne haka na fal an za ka yi ta sai kana da hili wanda ya isa ka yi komi da komi class ga yadda ya kamata ka yi ta Ƙungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu wacce ta nuna damuwa akan wannan mataki ta buƙaci ɓangarori su bi hanyar sulhu. Nasiru Alhashi Sanusi shine shugaban wannan ƙungiya. Mu ba mu cewa wannan abu bai girgiza mutum da zai mu haka ba kuma shahar za mu ba su a yi ƙoƙari a gyara duk wasu kurakurai da ke akwai tun da akwai damar gyarawa kahin nan kahin a koma makaranta don su samu su zaman su na makarantu wanda suke da dama na su yi aiki in har suna da buƙatar ko mu ba musu agashi ko mu kama musu bisa wannan mu babu wanda matsala insha Allah shi ko gwamnati haka ne don ya kare 'yan ƙasa dole ya yi aiki da doka da ta ce ba wanda ya kamata ya buɗe makaranta mai zaman kanta in bai da izini bai da takarda. daidai kungiyoyin kare haƙƙi a fannin ilimi na ganin matakin gwamnatin ya yi daidai a bisa la'akari da cewa buɗe makarantu cikin yanayin kara zube wani al'amari ne da ka iya taɓarɓarar da sha'anin ilimi shugaban kungiyar kowa da amadu rufa'i lawan sallau na cewa za su zuba ido domin tabbatar da cewa ba a bijirewa doka ba mun yaba mawanga mataki amma ba nan ba take ba saboda an sha a ga haka kuma in aka zo wa'annan su kewaya su buɗa kenan za mu bi sau da ƙafa duk wanda ya sake buɗe makaranta wato ba cikin ƙa'ida ba ya kamata doka mai tsanani ta yi aiki bisa gare shi saboda wannan can amana ƙasa ne matakin wanda aka fara zartar da shi a take ya shafi makarantun firamare da sakandare masu zaman kansu a jihohin zandar maraɗi dosa da ya mai a cewar hukumomin ilimi doka ta yi tanadin hukuncin zaman gidan yarin makonni biyu zuwa watanni uku da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari biyar na sefa ga duk wanda aka samu da laifin buɗe makarantar boko ba tare da samun lasisi ko kuma wata takardar izini daga mahukunta ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu kotun tsarin mulki ta ƙasa afirka ta kudu ta ba da hukuncin cewa sakin tsohon shugaban ƙasar jacob zuma da aka yi daga kurkuku bisa dalilan rashin lafiya ya saba wa doka a shekara ta 2021 ne aka sako zuma daga kurkuku bayan shafe ƙasa da makonni takwas da fara wa'adin watanni sha biyar da aka yanke mashi sakamakon raina kotu hakan ya biyo bayan yin halartar kotu don ba da ba'asi a tuhumar cin hanci da aka yi masa a lokacin yana ofis rangwamen da zuma ya samu bisa dalilan rashin lafiya ya samu amincewar shugaban hukumar gidan yari otto fersa wani na kusa da wato wani na kusa da tsohon shugaban a nan take dai ba a san ko tsohon shugaba jacob zoma zai koma kurkuku ba bayan hukuncin kotun ajiya alhamis mutane fiye da ɗari uku ne suka rasa ransu a tashe-tashen hankula da suka biyo bayan kama tsohon shugaban kasan Dan fafutukar rajin demokaradiyya na kasar Hong Kong da ke gudun hijira ya ce wani sabon salon da mahukunta suka fito da shi a wannan watan domin rufe bakin waɗanda ke wato ke kasashen waje zai iya haifar da koma baya a fafutukar da suke yi. Ya ƙara da cewa hakan zai kuma tilasta waɗanda ke gudun hijira a waje su kara ɗare-ɗare ganin yadda haɗarin yin wani motsi ke ƙaruwa a kansu da iyalansu da har yanzu ke cikin Hong Kong. a ƙasa da mako guda hukumomi a hong kong sun ba da izinin kamo mutane da alkawarin ba da tukwicin dalar hong kong miliyan ɗaya kimanin dalar amurka 128 domin kamo mata wasu masu fafutuka su takwas da ke ƙasashen waje baya ga wannan an kama mutane hudu a cikin hong kong da aka zargi su da laifin tallafa waɗanda ke gudun hijira a waje ko a ranar litinin ɗin da ta gabata sai da jami'an tsaron tarayya na ƙasar suka diramma gidan iyalin wani ɗan fafutuka da ke gudun hijira amurka nathan law a hong kong inda suka tafi da iyayen shi da yayan shi guda domin yi musu tambayoyi kafin daga bisani a sake su mai magana da yawon rundunar 'yan sandan hong kong ya shaida a murya amurka cewa ana zargin iyayen law da yayan nashi da taimakawa mutanen da ke gudun wato da 'yan sanda ke nema domin aikace-aikacen da ke da hadari ga tsaron ƙasa. mai magana da yawon 'yan sandan ya kara da cewa ana gab da gudanar da wani bincike da ci gaba da gudanar da aiki da ka iya wato da ka iya hadawa da kama waɗansu da ake ci gaba da nema laide ya ta zargin cewa iyalin shi na bashi tallafin kuɗi. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A kasar Ghana wasu ƙwararrun likitoci sun gudanar da aikin da shan koda kan wasu mutane biyu a asibitin koyarwa ta Kolebu karon farko da aka sami likitoci 'yan cikin gida da suka yi irin wannan aiki a kasar rahotanni na cewa maras lafiyar da aka yi wa aikin kuma yanzu haka suna samun sauki a asibitin yayin da su ma waɗanda suka bayar da kodar tuni aka sallame su cikin kyakkyawan yanayin lafiya daga accra ga rahoton wakilin mu redwan abbas First Sky Group wadda kamfani ne mai zaman kansa na gida ya ɗauki nauyin aikin dashen kodar. Ana kuma saran asibitin zai yi wasu aikin dashen kodar guda uku cikin sabon wata. Al'umman kasashe masu tasowa sun kafi kasadar rasa rayukansu abin da ya linka har sau uku daga cututtukan da suke da nasaba da cutar kodar a kan kasashe da sun ka ci gaba. Shugaban sashen jinyar koda na Kolebu Professor vincent boima ya ba da na haske ya ce in ka auna lamarin na duniya tsakanin goma zuwa sha uku matsalar na da girma a afirka abin takaici ya fi shafan matasanmu masu tsakanin shekaru goma zuwa ishirin da shekaru hamsin kenan bangaren da da zai taimaka a sarrafa tattalin arziki ya bunƙasa kenan rigakafi ya fi magani to amma me muke gani a asibitoci da yawa na zuwa a makare lokacin da tilas sai an yi dashen koda dalili shine ita cutar tana barna ne cikin ruwan sanyi wato a hankali ko kuma in ce a ɓoye Professor Baima ya kara da cewar ko da yake wannan ba shi ne farkon lokaci da likitocin kwalibu sun kayi dashen kodar ba farkon lokaci ne da an ka yi nasarar dasa jerin kodar kuma waɗanda sun ka bayar da kodar da waɗanda aka dasa mawa duk sun rayu babu alaman wata damuwa. Maza kujerar zartar da kamfanin Eric Sedi ya yi bayanin dalilan da ya sa suke taimakawa wannan manufa. Wannan mafarkinmu ne ya tabbata. Abin da nake mafarki kenan kuma babban nasara ce wa bin Adam kuma nasara ce wa ɗiyan Ghana. saboda ita kaɗai ce hanyar da za mu rabu da dialysis cikin shekaru shida da first sky group ke taimakawa masu yin dialysis ta kashe sidin biliyan goma sha uku ko wannan ɗin na ƙara haɓaka da ci gaba ko wani mai jinya zai yi check-up sau uku a mako kuma yanzu haka da muke maganan nan kowane check-up cd 400 ne wani na kan dialysis tsawon shekaru goma ko sha biyar sai kuma jimlar kudin jinya dr maryam dauda ta ba mu karin haske akan dashen kodar Manan shi shine ka cire kodan wani ka sa ma wani daban kafin mutum ka kai wannan wuri da ya kamata ce an yi maka dashin koda yana nufin cewa kidninka bai aiki yadda ya kamata ainihin abin da muke so mu gani game da wanda kodan shi ke aiki sosai shine iya boli a kan shi ba da roba ba ko ba da abin da muke kiran shi dialysis dialysis ne wato wanke koɗan mai shi a fidda curutan da ke ciki duka yadda za a yi mai shi yayi yayi boli kuma kodan shi yayi mai amfani yadda ya kamata ta kuma yi bayani akan ɗaukan matakan da likitoci ke yi a fuskar shimfiɗa ka'idodin kariya musamman ga masu ba da gadammawar kodarsu. Dr. sun kwalibu suna bidan su form kungiya da za a bar loss na ya protect da shan koda wato los na ya protect wanda zai kawo kodan shi da wanda kuma za a samu ko da yanda za a yi gaba wani bai zuwa ya ce ya samu matsala ko wani kun sign agreements da komi da zai gwada wa hospital nan is protected kuma wanda za a yi maka procedure nan kuma you too you are protected Professor Matthew shi cewa ya yi, da son su ne a ce babu wani maganar kuɗi duk mai bukata a yi masa fakat. amma tsadansa Allah ya yi yawa da shi don haka muke buƙatar taimako. Allah Muktara Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Redwan Abbas, har yanzu muna a ƙasar ta Ghana inda rahoton zaman lafiya na ƙasa da ƙasa. Inda rahoton zaman lafiya na ƙasa da ƙasa wato Global Peace Index na shekarar nan ta 2023 ya bayyana cewa kasar ta ghana ta faɗi daga matakin ta farko zuwa ta biyu a jerin kasashen da suka fi zaman lafiya a yankin afirka ta yamma bayan da kasar ta shafe shekaru tana matakin na farko a cewar rahoton cin zarafin 'yan jarida da rikicin siyasa da na kabilanci su ne ke kan gaba a cikin jerin dalilan faduwar kasar daga matakin na farko wanda kasar saliyo ta haye a halin yanzu wakilin mu hamza adam ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki kan lamarin ga kuma rahoton da ya aiko mana rikicin siyasa da na kabilanci da cin zarafin 'yan jarida na daga cikin abubuwan da sun ka haifar da faduwar ghana daga matakin farko cikin kasashen da aka fi zaman lafiya a afirka ta yamma kamar yadda salman alhassan mamba a majalisar tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a ghana ta national peace council ya yi bayani abubuwan da ke kawo irin haka akwai fargaba kadan kadan a wurin yan jarida in za su wani wuri su je su doko labarai irin tashin hankali in za a yi wani elections ko irin by elections so da yawa shekara da ya wuce ba mu yi babban election ba amma mu yi by elections to by election so da yawa irin tension da ke zuwa ciki za a je ce mutane na ga an kare lafiya an kare lafiya to irin wannan na nunawa kamar mutane nan ba su da kwanciyar hankali kwarai to wayan abubuwa duka ana duba gani da cin zarafin yan jarida da ta zama daya daga cikin abubuwan da suka bada gudunmawa wajen faduwan gane daga masayinta. ya sa na tuntubi Fahad Adam dan jarida kana mai fashin baki inda yake cewa ai wannan bai zo musu da mamaki ba kusan ce duka bai zo mana da abin mamaki mulki ba ko a watan da ya gabata ma an samu wani shugaban gunduma wato mce kenan ya yi kutse cikin wani gidan rediyo ya ji ana zargin sa da aikata wani abu da ba haka bane ya dauki mutane tafi da su abin ya zo ya zama rigima har aka zo aka ji wa dan jarida ciwo so abubuwa irin wannan ba zai zama da mamaki ba idan gana ta faɗo daga matsayin da take na ɗaya ta dawo na biyu shi ko malam sharif abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya ce ko shakka babu wannan rahoton zai iya yin tasiri akan tattalin arziki da ma sashin yawon bude ido muddan ba a dauki mataki ba. Domin abubuwan da ke kawo mutane su zo sa jarin su a kasa wurin business ko wurin investment shine na farko zaman lafiya. In duk wanda ne ke so sa jarin cikin kasa shi ga alamun kasar nan zaman lafiyan da ina ba ina koma baya kamar kasar nan da alama rashin zaman lafiya bai zai yadda sa arzikin shi ba domin kar arzikin shi salwanta. Sannan masu ziyarar kasa muna ce musu tourist zo kasa suna zuwa anguwa anguwa suna sai kaya suna ci abinci suna hawan motar mu suna wasu abubuwan da ke ina kara ma kasa samun kudi su ma suka ji kamar kasa ba zaman lafiya ba za su zo ba. Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro ta kasar ya ce ko da yake gane bata faduwar wasu ba amma kamata ya yi da ta yi himma wajen maido da martabar ta. Wanga lokaci waɗanda suke samaruna da waɗanda suke kulawa da al'amura zan iya ce kamar an yi rashin hankuri cikin ababe da yawa. Hatta ma kan lura daga masu tsaron da kansu akwai wani matakin da ake dokan wannan duka ya iya koma da gana wanki wancan lambatu. amma na ga su masu da alhamdulillah ba ba je baya da ba domin ana kulawa domin NGO sun girma suna kuwatawa suna sawatawa government kuma tana biyu. Sai dai hukumomin tabbatar da zaman lafiya a kasar ba su yi kasa a gwiwa ba a kokarin su na neman maido da martabar kasar Ghana ta fannin zaman lafiya inda Salman Alhassan Jigo a majalisar wazzar da zaman lafiya ya ce suna daukan matakai da dama. Mun yi workshops na wayar da hankula game da yadda ya kamaci a zauna a cikin kwanciyar hankali ko da akwai wani tashin hankali ne tsakanin jama'a ne tsakanin jam'iyyu na siyasa ne a bi da shi kan hanyar doka yi workshop muka kira sarakai muka kira yani yan tsaro da sauransu yadda za a yi dun al'amarin sarauta in zai yi gaddama kada ya kasance abin fadace-fadace ne ya kasance abu ne da za a bi da shi kan hanyar doka in ya so wanda ke da gaskiya karshe a bashi gaskiyan shi ba da an zub da jini ba har wa yau da muna cikin wayan take-take yadda za a yi a karfafa da zaman lafiya a cikin gari. Duk da cewa Ghana bata samu ci gaba ta fannin zaman lafiya a rahoton bana ba tana cikin jerin kasashe goma a nahiyar Afirka da aka fi samun zaman lafiya bayan Mauritius da Botswana da Sierra Leone. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta ya a akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tun bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira united for ukraine wato haɗa kai don tallafawa ukraine sama da 'yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan amurka batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu madalla to kamar da wasunku suka ji a farkon shirin tun bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira uniting for ukraine wato haɗa kai don tallafa ukraine wacce rasha ta mamaya da yaƙi sama da 'yan kasar ta ukraine dubu dari da sha uku ne suka yi kaura zuwa amurka a cewar makatar tsaron cikin gida ta homeland security maria goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a karamar hukumar alexandria da ke jihar virginia gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin amurka ta sama musu a cewar goncharova koyon harshen ingilishi ya taimakawa wa rayuwarta ta yau da kullum a amurka kuma duk da cewa ta baro mijinta a can ukraine a hankali tana samun natsuwa a nan. ce da muka iso Amurka an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman. Na saka yara a makaranta duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa. muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta. to duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman amurka goncharova ta ce suna matukar kewar ƙasarsu ta ukraine goncharova wacce ƙwararriya ce a fannin aikin tosar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin nova kakova da ke yankin kasun a ukraine kafin rasha ta mamaye ƙasarsu da yaƙi mark mai shekaru bakwai na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yaƙin na ukraine ya ɓarke ba ya Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine, amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna. Na ɗauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce min yaƙi aka fara. stephen mai shekaru sha uku shine ɗan goncharova na farko shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba stephen ya ce kwatsam sai ji mahaifiyata tana ta ihu ku tashi ku tashi na ɗauka za mu tafiya ne na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir amma sai na fahimci cewa yaƙi ake yi har zuwa wannan rana mai kamar ta yau gonchoroba ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba halin da ake ciki mijinta na can a ƙasar ta ukraine yana aikin tukin babban mota yana kuma aiko musu da kudade kamar yadda ta ce a cewarta ba ta da niyyar komawa ukraine ko da yakin ya tsaya amma babban burinta shine ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaƙi don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan amurka kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon gana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu saurare da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin karina bafarziyan da ta hada asalin rahoton sai julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin girgi jihar Yobe, Najeriya. Ya fara da sallama ya ce buɗe boda domin a shigo da motoci. maimakon buɗe boda domin a shigo da shinkafa wanda shi ne fi damu mafi yawan 'yan Najeriya. ya kamata gwamnatin najeriya da duba wannan lamari da idan basira sai kuma sako daga ado salati goma ga annabar jau da sa usaini dango ta karasuwa da baba ganna alhaji nuciya wacce tare da jamila da fati matan ado salati goma ga annabar jau suka ce umarnin da rundunar sojin najeriya ta ba da karanta na cewa su gaggauta gano maboyar 'yan rajin bayafra na ipap da ke tada hankulan jama'a yayi daidai domin dama ba wani kan gararre sai bararre a ƙarshe muna addu'ar allah ya ba su nasara sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce ayyana dokar ta ɓaci akan karancin abinci da gwamnatin najeriya ta yayi daidai allah ya ba da sa'a saƙo daga usai na alhaji umar ko eba gashuwa sai kuma sakon shehu adamar jau ya ce shugaba tinubu allah ya sa kar kudin rage raɗin cire tallafin man fetur ɗin da majalisa ta amince ka ware su faɗa aljihu mai yoyo domin dai a najeriya yin dan waken zagaye da kuɗi ya fi komai sauƙi. saƙonmu na ƙarshe a ya fara da sallama ya ce fayyace gaskiya da gwamnan jihar benue ya yi akan cewar 'yan gida ne suke aikata kashe-kashe ba fulani ba ya nuna wa duniya cewa matsalar tsaro yake so a magance da gaske sako daga martala ibrahim zangon daura to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma dakace mu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.